Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe a kan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yaba shugaban Rasha Vladimir Putin saboda kimmai da martani kan takunkumin da shugaban Amurka Barack Obama ya ba wa Rasha ranar Alhamis. amurka ta ɗauki matakin ne saboda katsalandan da hukumomin leƙen asirin rasha suka yi cikin harkokin zaben ƙasar da aka yi cikin watan nuwamban bana Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Juma'a cewa babban mataki mai kyau na jinkirta mai da martani dama na jima da sanin cewa shi Putin mutum ne mai ɗimbin basira. Ba za mu janyo matsala ga jakadun Amurka ba, ba za mu kori kowa ba, Putin ya faɗa a cikin wata sanarwa da fadar Kremlin ta shugaban Rashin ta fitar. Wani jami'in makatar harkokin wajen Amurka da ya mai da martani ya ce mun ga kalaman shugaba Putin ba mu da wani ƙarin bayani kan haka. amma wani jami'a cibiyar harkokin diplomasiya da ake kira atlantic council ariel cohn ya gargadi trump ya taka tsantsan wajen hulɗa ko abuta da putin a siriya yan gwagwarmayar kare yancin biladama sun ce an kashe akalla mutum ɗaya sakamakon harin yan sare kanoke duk da cewa shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ya fara aiki a farkon jiya juma'a ƙungiyar nan da take kirarin kare 'yancin biladama a siriya mai cibiya a ingila ta ce wata majiya mai tushe ta sanar mata cewa an kashe mutum ɗaya wato sakamakon irin wannan hari lamarin ko ya auku ne a yankin gota da ke gabashin kasar yayin da aka ji wasu fashe-fashe a ƙauyukan da suke yankin birnin dara yan gwagwarmaya suka ce albarusai daga manyan makamai sun dira kan ƙauyuka da kan ƙauyen da ake kira habab kungiyar ta ce galibin kasar ta sham tana nan shiru babu hatsaniya amma akwai rahotannin an kai farmaki a yankunan hama da idlib da wadi barada a yankunan hukumar mulki da ake kira rif dimash kungiyar ta kare yancin biladama ta ce jiragen yakin gwamnatin kasar sun kai farmaki akalla sau goma sha shida kan yan tawaye a arewacin birnin hama jiya juma'a shugaban kungiyar rami abdulrahman ya ce babu tabbas kan wanda ya fara takala tsakanin sassan biyu shugaban amurka barack obama zai gana da wakilan majalisun dokokin amurka yan jam'iyyar democrat ranar laraba mai zuwa domin su gudanar da shawarwari kan hanyoyin da za su kare babban nasarar da ya samu karkashin gwamnatinsa na kafa dokar inshorar kiwon lafiya wacce yan jam'iyyar republican suka yi alwashin za su rusa Mr. Obama da 'yan majalisa suna fatar tsara wata hanya da za ta jinkirta 'yan Republican da suke da rinjaye a majalisun duka biyu daga rusa dokar ba tare da sun mai gurbinta da wata doka ba. a lokacin da yake na yakin neman zaɓe shugaba mai jiran gado donald trump ya yi alwashin zai rusa dokar kuma 'yan jam'iyyarsa a majalisa sun ce mataki na farko da za su ɗauka a sabuwar shekara ita ce kada ƙuri'a na ganin sa wato sannan a hankali sun kawar da dokar wacce hali yanzu miliyoyin amurkawa suke dogaro da ita wajen samun inshoran kiwon lafiya 'yan democrats waɗanda suka ɗimauce daga faɗuwar zaɓe da suka yi yanzu suna ƙoƙarin su shirya martani domin kare wannan doka. labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a brazil rundunar 'yan sandan kasar ta ce jakadan girka a kasar wadda rabon da a ganshi tun ranar litinin yar kasa wato matarsa yar kasar brazil da wani dan sanda farkanta sun kashe shi tuni dan sandan ya amsa laifi masu bincike suka ce sun gano wata gawa da suka hakikance ta jakadar ce mai suna kiriakus amiridis a cikin wata motar haya da ta ƙone a wata unguwar marasa galihu da ake kira nova ikwachu da ke wani ƙauyen birnin rio de janeiro jakadan da matarsa suna hutu ne a can kuma ana sa ran zai koma bakin aiki a brasilia babban birnin ƙasar ranar tara ga watan janairu mai zuwa amma matar jakadan mai suna franco olivera ta kai wa 'yan sanda rahoto ranar laraba cewa mijinta ya bar gida a daren litinin kuma bai koma ba jiya jima'a masu bincike suka ce sun gano jini da suka hakikance na jakada ne akan wani babban kujera a gidan da suka sauka dan sanda mai suna Sergio Morera ya amsa laifi daga 'yan sanda cewa ya kashe jakadan cikin daren litinin ya kai gawar cikin motar wacce daga bisani aka tuka aka kai ta inda aka kona kamar yadda aka gani jami'ai sun hakikance cewa wani dan uwan dan sandan da aka biya shi ya taimaka wajen kawar da gawar duka mutanen uku da matar da farkan nata da kuma dan uwan dan sandan duk suna hannu manyan birane a faɗin duniya suna mai da hankali a kan tsaro yayin da suke tsammanin gungun mutane za su fito domin murnar shiga sabuwar shekara nan mai zuwa wato ta 2017 tuni hukumomi suka ƙara matakan tsaro sakamakon harin da aka yi da babbar mota da kun kaya kan wata kasuwar ta musamman domin kirsimeti a birnin berlin da ƙasar jamus har aka halaka mutane goma sha biyu da wasu hare-hare da iri daban-daban da aka yi cikin wannan shekara mai karewa. a babban birnin na jamus an kara manyan tubali ko bulo-bulo da kuma motocin sulke kusa da wuri da aka saba yin bukukuwar shiga sabuwar shekara da zammar kare mutane daga motoci a birnin paris a bana ma an soke wasan wuta kusa da dogon gini nan da ake kira eiffel amma za a gudanar da wasanni kan fitaccen titin nan da ake kira champs elise inda aka tsananta tsaro a birnin london a karon farko za a tura 'yan sanda dauke da makamai cikin jiragen kasa a birnin new york nan amurka jami'ai sun girke tifofi da aka dankara a yashi tsakankanin benaye da ke dandalin times a yankin manhattan inda ake wannan biki ana sa ran akalla mutane miliyan ɗaya ne za su fito domin bukukuwan shiga sabuwar shekara a birnin na new york Ƙasashen duniya goma waɗanda galibin al'ummarsu matasa ne suna nahiyar Afirka, kamar yadda wasu alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna waɗanda suka gwada cewa waɗannan matasa akarinsa suna da shekarun haihuwa ƙasa da ashirin duk da aka ƙididdiga ta baya nan ta nuna cewa akalla takwas daga cikin shugabannin wasu ƙasashen afirka suna kan mulki na tsawon shekaru ashirin waɗanda shekarunsu na haihuwa shugabannin bai kasa saba'in da biyu ba me yasa afirka take fama da shugabanni waɗanda ya kamata a ce suna jin daɗin ritaya cikin kwanciyar hankali da walwala maimakon ci gaba da gwagwarmayar siyasa da yaƙin neman zaɓe wadda ko matashi sai ya ji a jika balle su tambayar da wani masanin kimiyyar siyasar afirka kuma malami a fannin hulɗar ƙasashen duniya a jami'ar princeton da kenan amurka david kiwuwa ya yi kenan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan tallafin abinci mai gina jiki da ƙungiyar WIN ta baiwa yara ƙanana a jihar Katsina. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan illar da majina ke kawo wa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da hukumar Bakatma na jihar Bauchi ke yi wajen zagaye da take yi a ƙananan hukumomin jihar domin faɗakar da al'umma. Shi ma rahotonmu na hudu zai taɓo mana labarin rigakafin yau da kullun ne da mahimmancin da yake ɗauke da shi wajen ƙarawa yara garkuwar jiki domin kare su daga kamuwa da cututtuka masu illa gare su. Baya ga waɗannan rahotannin, muna nan ɗauke maku da taron gangamin kiwon lafiya da ya gudana a garin lafiya a jihar Nasarawa, taron da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar laya ƙasashen ƙasar Amurka wato USAID suka ɗauki nauyin gudanarwa kwanakin baya a lafiyan da ke jihar Nasarawa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da da Mamman Nasir. दो दिन की मुलाकात में ही Bincike ya nuna cewa akalla yara sama da dubu tamanin ne ke amfana da shirin nan na samar da tallafi ga yaran da suka kamu da lalurar tamowa a jihar Katsina. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Sakataren kwamitin samar da ingantaccen abinci ga ƙananan yara na jihar Alhaji Muhammad Kabir Bara'u ne ya bayyana haka ga manema labarai yayin da suka ziyarci yankunan da ake gudanar da tallafin ƙarƙashin kulawar shirin samar da ingantaccen abinci a jihohin arewacin Najeriya wato WIN na ƙungiyar Save the Children. Alhaji Muhammad Kabir Bara'u ya ce ana gudanar da shirin a ƙananan hukumomi sha biyar kuma yana tafiya kamar yadda ya kamata. To muna yin ayyuka bakin gwargwado ah, musamman tare da haɗin gwiwa hukumar UNICEF da Save the Children International ah, musamman wajen ganin cewa ah, yara masu hama da ainihin ciwon tamuwa an tallabe su an ba su magunguna ta yadda ya dace. a kan haka ne ma gwamnatin jihar Katsina tare da haɗin gwiwa UNICEF aka tabbatar da cewa an bincike bayan gudanar da bincike sosai na wuraren da aka ga suna da wannan matsala aka gano ƙananan hukumomi akalla kusan guda goma sha biyar inda aka kafa waɗannan facility inda ake gudanar da wannan ainihin treatment na malnutrition a akalla akwai santa kusan ɗari 109 da tara da ake gudanar da waɗannan abubuwa kuma bakin gwargwado ana samun nasara wajen ganin cewa yaran ana ba su wannan mm, abin da suke ce ma dan kwamasoko to ana ba su shi bakin gwargwado duk da dai akwai eh, matsaloli na nan da can za ga cewa kusan abun wani lokaci ana dan samun shortage na shi amma bakin gwargwado dai musamman tun da ganin cewa kwanan nan mun samu kuɗi na musamman ya hito daga aljihun gwamnati eh, na jiha cikin wannan kuɗi za a amfani da shi a tabbatar da cewa an sai ita wannan rutf don tallafa ma waɗannan wurare kamar yara nawa ne suke amfana da wannan shiri yaran suna da yawa matuka don gaskiya yanzu in zan ce maka su da yake bani da hakikanin ainihin nambai a ka amma inda za mu samu ganin ita state nutrition officer ta jiha yana tabbatar maka da za ta iya baka amma yaran nan gaskiya sun yi sama da wajen kusan dubu tamanin wasu jihohi akan samu matsalar tallafi musamman na kuɗi domin gudanar da irin wannan ayyuka ya abin yake a jihar katsina a mu ba wata maganar matsalar kuɗi bakin gwargwado saboda gaskiya gwamnati yanzu a shirye take da dai ne aka samu wannan matsalolin amma yanzu shigo wannan sabon gwamnati gaskiya a shirye take na ganin cewa ta tallafa ma wannan shiri to wani irin kalubale ne wannan shiri ke fuskanta kalubalen da wannan shiri ke fuskanta shine na yadda iyaye wanda ke amfana da wannan abun suka jahilci shirin musamman na yadda suke ganin cewa abin nan in san an shi suna mai da shi kusan kaman tamkar abincin gida alhali abincin nan na marasa lahiya ne su shi sanya za a ga kuma wasu za a ga suna ma sai da bakin eh, gaba ɗayan ma san ansa maimakon yaran su amfana sai ga suna sai da shi to wani mataki kuke ɗauka na shawo kan wannan kalubalen to mun kafa kwamitoci bakin gwargwado a ƙananan hukumomi ne yadda za su yaƙi waɗannan al'amurra amma akwai a lot of matsaloli amma bakin gwargwado dai yanzu su shugabannin gari da malamai da iyaye da 'yan kungiyoyi dukkansu yanzu sun haɗa kai sun hada karhi da karhe su ga cewa sun magance wannan matsala wannan kungiya da take gudanar da wannan ayyuka take tallafa muku wajen gudanar da wannan ayyuka za ta kare aikinta a shekara mai zuwa wani shiri kuka na ɗorewa wannan aiki to ai da ganin yadda yanzu gwamnati ta yunkuro da wannan tallafi wanda take son ta bada wanda a da ba taɓa samun wata gwamnati ta hito gaba ɗaya ta dunkula kuɗi har kusan miliyan ɗari biyu ta bada ba so saboda ka gani yanzu wannan kai da ganin wannan kai ka san akwai shirin cewa gwamnati a shirye take ta tahiyar da wannan matsali wannan wannan al'amari ko da an samu wata kungiya ta duniya wadda ta hito ke bada wannan tallafi so ko da ta tafi muna tabbatin cewa wannan abin zai ci gaba sakataren kwamitin samar da ingantaccen abinci ga kananan yara na jihar katsina alhaji muhammad kabir bara'u kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga jihar katsina a najeriya baya ga zazzabin malaria da ke matukar illa ga kananan yara Masana harkar kiwon lafiya sun bayyana cewa majina da ke sarƙe yara musamman a wannan lokaci na sanyi da hunturu na zama babbar ƙalubale ga lafiyar yaran. Shu'abu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Madam Bashir Sakina jami'ar waye kai a likitar kofa goma sha bakwai. To a yanzu dai zamanin gana sanyi da ya shigo ga iska da yake yi duka mura da majina gaba ta yawa. Ana samun dai wannan masasar cizon sabro amma ba kamar mura ba da mashinar gaba take kama yara yanzu to ita wannan mashinar gaba akwai wata illa da take kawa ga yaro sosai tana kawo illa tunda in ta rihe kirjin yaro sai ya kai hashin da kile yake yin shi iska bai ya shiga da kyau matsala ana samun matsala shiga da hita iska daga nan yana kai yaro har ya shiga cikin wani hali kai in abin ya yi kamari har ya na rasa rayuwa Madam kuna samun ƙananan yara da dama suna zuwa da wannan cuta? Ana samun sosai a yanzu dai yanzu kai an fara sosai duk yawancin in a cikin yaro goma aka kawo bakwai duka wannan murar ce ta sha musu kai. farko sai ka dauko magana cutar sauro annan ma kuna samun yara har yanzu tun da ke gani kamar damana ta dalafa wallahi akan damana ta a amma dai sauran da yanzu kawai ya zama wata alloba daban akwai shi sosai tunda duk abin da ke kawo sauro duka halayen mu ne ga shara da yawa a cikin gida ba ɗauka ta baka ka kauda ta ga wani kwano nan wurin an bar shi ruwa ya kwana ya yi kwanaki a nan wurin ga wani ruwa nan da aka zubda sun abin nan kenan rashin tsabtar mu a nan yanzu cikin halin da ake shi ke sa yanzu saburo muna tare da shi kullu yomi. kuma kuna samun yara da dama ko. ana samun yara da dama. badan bashir sakina ta zo da ɗabi'o'in rigakai. sosai akwai matakan rigakai ke uwa yara bai kamata ba a ce yaro karami daga aihuwa zuwa har shekara biyar zuwa bakwai ma ka mishi wanka da sahe ko da da ruwan gumi ne babu zancen wankan sahe kuma ko wanka za ka ma yaro ka bari sai hantsi yi kuma a hantsin mahallo yi kokari ka mishi a cikin ɗaki ka rihe taga ka rihe kohohi ka saki abin rido yanda za a samu yayi kabri kenan sai ka mishi wankan shi iska bai buge shi ba kuma dan da nan ka shahe mishi jikin shi ka shafa mishi mai ka sa mishi kaya masu kabri a sa riga ta sanyi a sa hula a sa a sa matsa da kwana gidan sauro a share dakuna tunda duk inda dauda take da wani abu mai duhu duhu duk nan ne sauro ke samu ya kwankwanta wani kayan dauda a tattara su a zanka wanki akai akai ba aka abar kaya su cunkushe wuri guda komi in dai bai samu ba wurin ya kun bai samu ba wanda zai je ya aihu kenan abin yana zuwa da sauki amma a matsa da kwana cikin gidan sauro Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maraɗi a Shamhore Nijar. A gaida Sha'ibu Mani, hukumar Bakatma mai yaƙi da cutar malaria HIV da kuma kuturta a jihar Bauchi na ci gaba da kai ziyara ƙananan hukumomin jihar domin wayar da kan al'umma in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Hukumar Bakatma ta ziyarci karamar hukumar jama'are shugaba mai yaƙi da cututtukan nan guda hudu zazzabin cizon sauro taron fuka kuturta da kuma sida Dr. Mansur Dada ya bayyana dalilan zuwan su. Abin da ya shafi zazzabin cizon sauro akwai abubuwa da dama da ita wannan hukumar take yi. Akwai abin da ya shafi rabon gidan sauro da feshi da kuma kafa cibiyoyin da ake ba su tallafin magunguna don su raba mutane kyauta a gwaji a kuma ba da maganin zazzabin cizon sauro a takaicen takaita waɗannan su ne ayyukan da ita wannan hukuma tamu ta bakatma take yi to kuma muna ƙara neman goyon bayar mai martaba sarki da ita masarauta jama'are don abu ci gaba da samun goyon baya wajen aiwatar da ayyukanmu na yaki da waɗannan cututtuka guda hudu. Dr. Mansur Dada shugaban Bakatma kenan da yake jawabi a madadin shugaban karamar hukumar jama'are mataimakin shugaban karamar hukumar sabala don jurare wannan hukuma ta bakatma ta daɗe tana aiki a nan karamar hukuma ta mutu jama'are kuma karamar hukumar jama'are da al'ummar karamar hukumar jama'ar sun daɗe suna jin daɗin aikin da ita bakatman take a wannan karamar hukumar jama'ar din abubuwan da suka shafi harkoki na kiwon lafiya da kuma ainihin shi rigakafi din kamar abin da ya shafi ciwon kanjamau din da aka faɗa da kuma ciwon kuturta da malaria da sauran abubuwan da aka ce suna kontroli na na ishin kafin din saboda haka mu karamar kuma jama'are har ga Allah muna jin daɗin yadda wani hukuma take gabatar da abubuwanta domin shekarun da suka wuce kuma tun da akalla dai shekara takwas da aka ce an kafa wannan kungiya a kuma wannan hukuma tana mana aiki dan har fishi ta zo ta yi mana a nan karamar kuma jamar layi layi ba inda ba a yi a feshin nan ba sannan kuma an bi gida gida an ba da maganin sauro sannan har yanzu nan ana ba da maganin sauro kuma ana ba da maganin wannan abin da shafi shi malaria din saboda gaskiya muna jin daɗi kwarai da gaske sannan abin da shafi harkar gwaji na harkar um, hidimar kanjamau din ana hiv aids kenan ana zuwa ana gwadawa kuma ana jin daɗin yadda abin ke tafiya har ma ita nan karamar hukumar jama'are haɗin gwiwa da fado mai martaba sarkin jama'are an kafa kwamiti na musamman wanda ba za a yi haramun ne a ɗaura aure a gurin ɗaura aure ko na budurwa ko na bazawara dole ne sai an kai takarda ta cewa wa'annan mutane lafiyu ne ba wanda ke ɗauke da hiv miji lafiya mace lafiya saboda wannan karamar hukuma ta jama'are da goyon bayan fado mai martaba sun ɗauki wannan an ɗauki wannan aiki ana yin sa gadan karamar kuma ta ta jama'are sabaladan jurare mataimakin shugaban karamar hukumar jama'are kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya likitoci sun bayyana cewa rigakafin yau da kullum na ƙara wa yara ƙarfin garkuwar jiki wajen kare su daga cututtuka daban-daban to ko menene illar ƙin amsar wa yara rigakafin musamman kammala zagayen rigakafin baki ɗaya Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Irin koke-koken da zaka tarar kenan da zarar ka ziyarci dakunan da ake karɓar wannan rigakafi daga ƙananan yara. Metrom Zainab Bello ita ce mai kula da sashin bada allurar rigakafin yau da kullum na babban asibiti da ke birnin dutse ita bcg amfaninta shine tana ba wa yara kariya na tarin fuka to abin da yasa mutanenmu nan suka fi ba ta muhimmanci sun fi jin tsoron tarin to shi yasa wani lokaci da dama sai ki ga idan sun zo ita wannan allura ta farko ta bcg idan dai suka same ta to ba sa dawowa kuma yanzu daga yawan sanarwa da jan hankali da bayanai da ake a rediyo da kafafen yada labarai suna ba da kokarin dawowa yanzu to ita kanta bcg ma a lokacin daga ranar haihuwa zuwa sati biyu na farko ba ita kadai ake yi ba akwai ta ciwon hanta wacce ake kira hepatitis akwai da auta ake cewa zero dose daga rana haihuwa zuwa kwana goma sha hudu idan yaro ya wuce sati sha hudu ba zai samu ita kanta ta ake cewa zero dose ba ma'ana ta farko zai same ta sauran uku a sauran alluran farko misali idan uwar gida ta haifi yaro ta kawo shi yana da kwana biyu ko uku to idan aka yi masa wannan allurai na farko a kawo yaro bayan ya yi sati shida to idan ya yi sati shida akwai allura ta gaba da za a yi ita ce pentavalent sannan za a yi ta da ita da ta ɗigawa polio sannan za a yi ta da wannan allura kuma da yanzu da muka fara amfani da ita ta rigakafin moniya ciwon sanyin huhun yara da sankarau ɗin yara da kuma ciwon kunne haka ake yin su sannan za za a ce da uwar gida ta dawo bayan sati hudu kin ga sannan yaro ya yi sati goma kenan sannan in aka yi suka koma za a kuma cewa yaro ya dawo bayan sati hudu yana sati goma sha hudu ya gama allura to a sati goma sha hudu sati goma sha hudunsa na karshe idan uwar gida ta bi a tsari yaro zai gama allura gaba dayanta guda biyar din a wata hudu zuwa biyar in ta zo da wuri a wata hudu in ta yi jinkiri za ta zai gama a wata biyar akwai ta ƙarshe da ake yin ta ita kuma sai a allurar ƙarshen kuma ta polio ce inactivated vaccine polio sunanta ta ta inganta alluran polio da yara ake ba su na digo to ita kuma tana ƙara ingancin kariyarta ita sau ɗaya ake yin ta ita wannan da yaro ya kai wata nawa ake kafin ya yi wata tara ko kafin ya shekara ba a so yaro ya rufe shekara ɗaya ba a yi masa wa'annan alluran ba to idan yaro ya gama wa'annan na farko a wata hudu ko biyar to sai a tsagaita kuma sai yaro ya yi wata tara da in yaro ya wata tara kuma za a yi masa ta kyanda za a yi masa ta yellow fever masasara. wani jan hankali malama zainab za ta yi ga iyayen da ba sa mai da kai su kawo 'ya'yansa a cike musu wa'annan alluran rigakafin baki ɗayansu to jan hankali na a nan yana tattara ga su iyaye maza don sai sun ba da haɗin kai abubuwan zai tafi mu na nan gefe wala yawanci da a kafa suke zuwa saboda su suna so amma mazajensu ba sa so wannan taimakon kai ne cututtukan nan idan idan suka kama yara ba su da daɗi. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, yanzu kuma lokaci ne da zan mika ku ga Zainab Babaji, wacce ta jagoranci gabatar da masana harkar kiwon lafiya a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar nan na raya ƙasashe wato usaid na ƙasar amurka suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya headquarter jihar nasarawa za mana wayar da kai akan muhimmancin rigakafi wanda muna da shi malam muhammad sani yahaya zai mana jawabi akan allurar rigakafi muhimmancin allurar rigakafi assalamu alaikum abin da ya tara yanzu za ku fara kuma ya kamata mu sani cewa idan an fahimci abin da ya tara mu nan shine zai muna amfani zan yi bayani akan muhimmancin rigakafi shi rigakafin nan idan muka lura a kowane shekara a wannan ƙasa muna da yara sama da miliyan ɗaya waɗanda suke mutuwa saboda dalilin ƙananan cututtuka wanda ya kamata a kare yara daga rigakafi kasancewa wannan ya kasance akwai mahimmanci a ɗauki yara a dinga kawo su asibiti ana yi musu rigakafi kuma rigakafin nan ana farawa ne daga lokacin da jariri aka haifi wannan jariri in dai ya sauko duniya daga wannan lokaci za a fara mushi rigakafi rigakafin da za a fara mushi akwai mahimmanci saboda mai aka sa a yi haka domin baƙi da su zo don su dinga ɗaukan yaron. A cikin baƙin nan akwai masu lafiya akwai marasa lafiya. Yaron da ya zo a wannan lokaci ya kamata a mushi rigakafi kamar haka. Za a mushi rigakafi na tarin fuka. Za a mushi rigakafi na tarin fuka shine wanda ake kiran shi daga fata. Da a sake mushi rigakafi na wato ciwon hanta. wanda ana kiran shi hepatitis za a yi mishi wannan sai a mishi na polio saboda ɗigon baki za a mishi a wannan a aihuwa an fi son mata idan suka aihu kada su jira sai ranar rigakafi ko su ce sai rana kaza da a zo rigakafi daga aihuwa a ɗauki yaro a kawo shi asibiti domin ya samu wannan kariya bayan wata bayan sati shida za a dawo da shi da a sake mushi rigakafi a ƙarƙashin rigakafin nan za a yi mushi na tarin lala za a sake mushi rigakafi na ciwon hanta da a sake mushi rigakafi na ciwo na wato tetanus wanda ake kiran shi sankarau za a yi saboda cututtukan a wannan jikin yaron yana da matsala wa'annan za a yi musu bayan sati shida a lokacin da yaro ya cika sati goma yana da rigakafi kamar haka da a sake maimaita mushi na tarin kuka da a sake maimaita mushi na tetanus da a sake maimaita mushi na ciwon hanta saboda wayannan su ne suna da mahimmanci ga wannan ɗa domin mutane ana ɗaukan shi ne ana yawo da yaro wannan yaron rigakafin nan shine zai kare shi daga cutut da aka sani da wanda ba a sani ba idan ya kai sati goma sha hudu ya kai kusan wata uku da sati biyu kenan za a sake mushi rigakafi kan wa'annan cututtuka za a ƙara akwai sabon rigakafi wanda aka kawo maganin rigakafin da aka kawo ne maganin tarin pneumonia. Malam Muhammad Sani Haya kenan jami'in allurar rigakafi a karamar hukumar lafiya da ke jihar Nasarawa. A yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashen ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya. Zainab Babaji ce ta jagoranci gabatar da masana harkar kiwon lafiya domin gabatar da jawabai a wajen taron. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yaba shugaban rasha vladimir putin saboda kimai da martani kan takunkumin da shugaban amurka barack obama ya kakaba kasar ranar alhamis